الرحيق المختوم الرحيق المختوم littafi ne da aka wallafa shi ƙarƙashin majalisar haɗin kan malamai ta duniya wanda ta saka wata gasa da aka yi a shekarun baya wanda shi mai wannan littafi na arrahiƙil maktum ya zo shi ne na ɗaya a wannan gasa dalilin da ya sa kenan aka ba da wasiya a buga wannan littafi nasa a yada shi a duniya duk da wasu 'yan gyare-gyare da wasu suka biyo a baya suka yi masa amma littafi ne da yake da mahimmanci wajen karantar da siran manzon Allah alaihi salatu wassalam darasi na arba'in da tara za mu tashi wanda tun ranar sha 13 ga watan uku 2022 muka tafi hutu yau kuma gashi muna biyar ko biyar ga watan shida 2022 kusan wata uku kenan ba kaɗan wata biyu ba kaɗan muka yi hutu allah ba mu ikon dacewa to kafin mu ɗora a inda muka tsaya za mu ɗan yi muraja'ar darussan baya daga cikin fihirsa domin mu san abin da ya gabata kada mu manta ta wannan littafi in ka duba fihirsa za ka ga darussan da muka yi a baya an yi bai gana a kan larabawa da kuma kashe-kashen larabawa da kasashen larabawa da yaren larabawa da larabawan asali da kuma larabawan da suka koyi larabci daga ainihin larabawa kamar larabawan afirka gaba ɗayansu ba laraba ba ne dukkaninsu sun koyi larabci ne ta hanyar cuɗanya da gogayya da cakuɗa da larabawa yasa da al'arabu al'ariba wal arab al-musta'riba da al'arab alba'ida. baida al'arabul ba'ida su ne larabawan farko waɗanda mafi yawansu Allah ya halakar da su adawa ne da samudawa da makamantansu akwai al'arab al'ariba su ne kamar kahataniyun larabawan yamen da makamantansu akwai al'arab al-musta'ariba su ne zuriyar annabi ibrahim salatu da ɗansa annabi isma'il waɗanda su ake kira adinaniyun da qahtaniyun waɗannan su ne suka ba da kashe-kashen larabawa to daga ciki akwai ƙasashe kamar misra asalinsu ba larabawa ba ne hakanan algeria buzaye ne libya buzaye ne haka waɗannan barbar ne a morocco da buzaye ne a abin nan eh, murtaniya baƙaƙe mu ne a sudan da djibouti da somaliya da sauran kasashe. amma duk ƙasa yanzu yarensu ofishiyar yarensu larabci ne mu ma nan kafin zuwan bature komai na gwamnati da larabci ake da bature ya zo baturen ingila mugu ya kakashe mana iyaye ko yurshe mana tarihi sai ya tilasta mana cewa tun da shi yana son ya magana da mu ko baya son ya koyi yaran mu sai tilasta mana sai mun koyi nasa yaren don mai mu'amala da shi to daga nan ne shikenan sai yaren yan mulkin mallaka ya zama shine yaren mu wanda ya kamata a ce kyamai yaren ma muke saboda masu shine suka yi mana mulkin mallaka amma kuma yanzu shine abun gudanarwa shine abun sha'awa shine abin kauna hamta ya ce ai ya iya turanci ya zama bature ka zama dan mulkin mallaka to wannan shine ah, ah, ah, kashe-kashen larabawa sannan muka magana akan alhukum wal imara wal imara fil arab wanda muka faɗi sarakunan yemen da hira da sham da hijaz da kuma sauran larabawa sannan muka faɗi alhala asiyasiya alhala addiniya alhala al'ijtima'iyya alhala al'iktisadiyya al'akhlaq wato yanayin zamantakewa na larabawa a bangaren siyasa yanayin zamantakewa larabawa a ɓangaren addini yanayin zamantakewarsu a ɓangaren yau da kullum da kuma rayuwa aure da kasuwanci da siye da siyarwa da kuma yanayin su ta ɓangaren tattalin arziki da sana'a da abin da suka dogara da shi ta hanyar ci da sha da aure da zamantakewa da yaƙi da faɗa da sulhu da sauran abubuwa da kowace ƙabila tana da irin nata tarihi sannan sai muka magana akan nasabar annabi alaihi salatu wassalam da kuma usra nabawiyya wato dangin annabi sallallahu alaihi wasallama tun daga kan annabi alayhi salatu wassalam zuwa mahaifinsa abdullahi zuwa kakansa abdulmuttalibi zuwa baban kakansa hashim zuwa abdulmanaf har adnan har isma'il har ibrahim muka faɗi kakanninsa da danginsa sannan muka faɗi inda aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin garin makka ranar biyu ga watan rabiul awwal ranar litinin shine mashhuri sannan muka faɗi cewa an raine shi a bani sa'ad inda aka kai shi ya sha nono a wajen halimatu sa'adiyya nuka rigana kan shaqqu sadar yadda aka tsaga kirjinsa aka yi masa operation aka cire dan wani dan abin nan da kake ji dan shedan ya sa maka san zuciya to sai aka cirewa annabi nasa shi baya da san zuciya kwata kwata mu ne zaka ji san zuciya san rai can ka zalunci wancan ka dauka wancan ka buge wancan ka matsa wancan ka nungushi wancan ka maki wancan da duk waɗannan akwai wani ɗan abu ne da shedan yake ɗan taɓawa sai ka ji za yi mugunta ko ka ji za yi sharri ko ka ji za ka yi keta ko ka ji za ka ɗau kayan wani ko sha'awa ta bincike ka ka je ka aikata abin da bai dace ba to shi sai aka masa operation aka cire wannan bangaren so ba shi da wannan bangaren gaba ɗaya alayhi salatu wassalam sannan muka faɗi wato rayuwar mahaifiyarsa aminatu da irin ƙauna da ta nuna a sallallahu alaihi saboda ya taso maraya sannan kuma da rayuwa a hannun kakansa abdulmuttalib har zuwa rasuwansa sannan ya koma hannun amminsa baffansa shine shaƙiƙin mahaifinsa shine abu talib sannan kuma muka faɗi yadda annabi ya tafiya alaihi salatu wassalam zuwa ƙasar busra ta yankin sham wanda ya haɗu da bahira rahib da kuma yaƙin fijar da aka yi da hilful fudul da kuma rayuwa ta kasuwanci da sana'a da kiwo wanda da ita annabi sallallahu alaihi ya fara dama sai an fara sanin halinka kafin ka gabatar da kanka a matsayin mai neman takara ko mai neman ko annabi duk sai an san rayuwarka da asalinka da tushenka cewa ku mutanen kirki ne mutanen arziki ne masu gaskiya ne masu amana masu tausayi masu rahama masu jin kai irin waɗannan halayen su suke sa a yadda da mutum sannan muka faɗi haɗuwarsu da nana khadija allah ya ƙara mata yarda da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri nana khadija bayan yana da shekara 25 ita ma tana da shekara 25 mun ce ruwayan shekara arba'in ba ta da inganci wacce muka ta koyawa kan ma islamiyya cewa yana ashirin da biyar tana arba'in wanda ke nuna ta ba shi shekara goma sha biyar wannan ruwaya muka ce rushashiya ce shekarar su ɗaya yana 25 tana 25 aka yi auren sannan muka faɗi wato rayuwan asira al'ijimaliya ijmaliya nubuwa tarihin annabi alaihi salatu wassalam don gane ga wato kafin annabta sannan muka faɗi kuma annabta da da'awa a wato yanayi na zamantakewar maka sannan kuma muka faɗi wato rayuwa a sallallahu alaihi wasallam a cikin inuwar annabta da manzanci tun daga zamansa a kogon hira da zuwan mala'ika jibril da kuma yankewa wahayi da saukar jibril karo na biyu da kashe-kashen wahayi da kuma marhala na wa'azi da da'awa da annabi alaihi salatu wasallam ya dinga yi wanda ya hada da shekaru uku na farko da shekara da lokacin da aka fara yin sallah da bayyanar da wa'azi da kuma kiran danginsa da 'yan uwansa da aka ce ya yi da hawa kan dutsen safa da kuma eh, tara mutane danginsa da 'yan uwansa da ya gabatar musu da saƙon Allah da kuma matsayin da mushrikai suka ɗauka a kansa da tawagar da suka turo zuwa ga amminsa abu talib cewa ya daina wa'azi ko su ɗau mataki a kansa da jan kunne da sauran abubuwa da suka faru da kuma abin ya kai ga an fara zaluntar waɗanda suka shiga musulunci annabi alaihi salatu wassalam ya samar da kwata farko a gidan daru arkam daru arkam shine ya zama kwata farko wanda a nan ne annabi alaihi salatu wassalam ya fara tara sahabai yana karantar da su don muka riga alhijratul ula ila alhabasha. annabi alaihi salatu wassalam ya tura sahabbai su tafi habasha domin su je su fake a can saboda yadda ake kai musu hari an hana su sakewa da kuma sujudul mushriki na ma'al muslimina da'awatul muhajirin sannan kuma da alhijratu thaniya ila habasha sannan makidatu quraish bi muhajir habasha yadda suka kulla makirci akan wanda suka hijiran nan sannan ashidda fit ta'zib wa muhawalatul qada'i ala rasulillah yadda suka yi kokarin kaiwa annabi sallallahu alaihi hari sannan muka yi magana kan musulunta sayyidina hamza da musulunta sayyidina umar wanda wannan ya kara musulunci fadi. da kuma wakilan wato ƙurayshawa da suka kara zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama domin a yi masa tayi mun faɗi wannan tayin cewa idan kuɗi yake so za a yi masa gidauniyar da zai fi kowa kuɗi in aure yake so za a zaɓo tsalalan mata goma a aura masa in kuma mulki yake so za a bashi ba tare da hamayya ko takara ba delegate kawai shi kenan ya ci zaɓe to annabi alaihi salatu wasallam ya ce shi ba mulki ya zo ne ba ba ba kuɗi ya zo ne ba ba aure ya zo ne ba ya zo ne abota Allah shi kadai ka hada shi da abokin tarayya suka ce to wannan ko ba a isa ba shi kuma yace ku isa ba to shine aka yi ta ja to sannan mun ji Abu Jahil shi ma yayi harama kashe manzon Allah alaihi salatu amma bai nasara ba kuma mun ji yadda suka yi ta kokarin haduwa da Yahudawa domin su koya musu dabarar yadda ake yaki da annabawa da su tunda su sun saba kashe annabawa wa ya nabi na bigai da haka. su yahudu dama sun saba ta'addanci suka ce musu to ga wani ya bayyana annabi ne suka ce ga tambaya ku kuje ku yi masa in ya ba da amsa in bai ba da amsa ba ku tambaye shi ina me rai ku tambaye shi waye ashabul kafi ku tambaye shi zurqarnaini suka yi tambaya uku wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa yas'alunaka an zilqarnaini qul sa'atlu alaykum minhu zikra am hasibta anna ashabal kafi wa raqim kanu min na ajaba aka ba da labarin ashabul kafi aka ba da labarin zulqarnaini rai kuma Allah ya ce ku ban mun abuna ba abin da kuka sani game da rai sai kaɗan kisa har yanzu binciken da ake a duniya har yanzu an kasa gano me rai sai da kawai a ce kwakwalwa ta daina aiki huhu ya daina aiki zuciya ta daina aiki an mutu shikenan amma me rai har yanzu babu wani cikakken bayani akan rai an dai san sunansa an san akwai shi kuma an san ana cire shi amma har yanzu hakikaninsa iska ne gari ne ruwa ne wani abu ne duk har yanzu ba wanda ya iya ta'arifin ne rai bisa Allah ya ce ƙulun ruhu min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila abinda aka sanar da ku game da rai abu kaɗan ne bisa likita zai ce maka abinda likita zai maka hukunci da mutuwa kwakwalwarka ta mutu ta daina aiki zuciyarka ta daina aiki hukunka ya daina aiki sai ce shikenan ka mutu shikenan kawai an kwakwalwa an gwada huhu an gwada hanta jini baya motsi jikinka ya sassan dare kawai sai a ce ka mutu kenan ya ji abin ne ka kuma baka mutum ba ka yadda za ka yi tunda iya abin da aka sani wa ma utitu minal ilimi illa qalila iya abin da Allah ya sanar da mutum kenan game da rai to kun ga ashe amsoshin da annabi alaihi salatu wasallam ya basu yayi daidai sannan suka dawo suka sake jan kunna Abu Talib cewa ka fa takawa wannan ɗan eh, baffan naka dan dan uwan nan naka ka taka masa birki har suka ce in ba a taka birki ba za su dau mataki annabi alaihi salatu wassalam da ya ci gaba da wa'azinsa to haka abin ya ci tafiya muka yi bayani cewa sun je sun kulla abubuwa masu tsanani ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka kulla wata yarjejeniya cewa duk wanda ya imani da annabi a yanke alaka da shi ba siye ba siyewa ba aure ba auratayya kuma amma hana su zirga-zirga amma samu wata unguwa a kulle sa unguwar aka yi musu get aka tattara duk wanda ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da danginsa aka hada su a wata unguwa aka kulle unguwar ba shiga ba fita ba siye ba siyewa ba ruwa ba abinci wai sai sun sha wahala sun miƙo annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma suka jure har shekara uku a cikin wannan hali shekara uku har sai da ta kai mutum zai dau buzu ya dafa ya ci buzu fa wannan su belt su wani abu mai fata fata kawai sai a dafa a sa tukunya a ba yara haska dinga cin ganye kamar awaki ta zo yana kashi irin na akuya saboda ba abinci a cikinsa amma suka daure da musulminsu da wanda ba musulminsu ba suka nuna kishin yan uwantaka musulmin kuma suka nuna kishi na addini haka shekara uku a haka har sai da wasu suka zo suka ce kai wannan abun akwai son zuciya yaya mu muna cin abinci za mu hana su cin abinci ba ra'ayi bane addini waya hana su in ku shiga ba sai ku hana wani ya shiga suka zo suka yi ga takardar daga nan ne suka samu suka fita wata ruwaya ma mun ce an ce gara ce ta cinye ma rubutun to bayan fitowa daga nan ne aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam manyan rasuwa guda biyu da Abu Talib da Nana Khadija a cikin gida yana samun goyon bayan matarsa Khadija domin duk abin da kake a duniya in dai mata ka ta goya ma baya kana cikin matsala kun ka ɗauko rigima ka shiga gida kuma ka tara da wata sabuwar rigima a gida dole kanka ya caza shi gida so ake zama sakanu da mawaddatu da rahamatu a cikin gida ka samu nutsuwa ka samu soyayya ka samu tausayi mai gida ya aka a kasuwa abin nan ya rigiman asu an daidaita ta dinga ɗan lallashin ka tana kwanta maka da hankali amma an ta ƙara sa maka zafi kasuwa ba ciniki babu albashi ba a daidaita tsakanin gwamnati da asu ba kuma dama albashi kake dauka kuma ka zo gida ta caza ma kai ai kaga sai abin da Allah yi to wannan shi yasa ake son mace ta zama ta taimaka mijinta to na na Khadija Allah ya kara mata yarda duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kafar ta kafarsa irin wannan mata ake so mata halalci wanda in an sha wahala a shiga da ita za a ji daɗi a shiga da ita in mutuwa ma za ka yi ta shige gaba a je a mutu tare da ita to wannan ita ce mata arziki amma matar da za ku ci daɗin wahala ta zo ta ce ban takarda ta kago na ba mata aure ba ce dama da kuɗi ka aure ta kuɗin ya ƙare ta ce ban takarda me ya faru ta ce da kuɗi na biyo ka kuɗin sun ƙare ban takarda ta ya kamata takardar ta kuma ka jira an kai kuɗi sai ka dawo da ita to kun ga wannan shine na na ta nuna halacci abu talib duk da bai karɓi musulunci ba amma so na jini da so na dangi da so na kabila da so na tausayi ya sa ya nuna a sallallahu alaihi Salama kauna da kariya sannan kuma a wannan shekara ne annabi sallallahu alaihi Salama bayan rasuwar nana khadija ya zama gidansa ga yara amma ba mace sai wata mata Khaulatu bintul hakim wata ce ya an baka shawara mana akwai ya kamata kai aure ita wa kika gano mun tace akwai wata bazawara akwai wata budurwa durwar 'yar abokinka ce sai na abubakar aisha ta ko bazawarar ta musulunta mijinta ya rasu kuma yanzu ba ta da kowa a duniya ya sunanta ta ce saudatu bintu zam'ata sai annabi alayhi salatu wassalam ya karɓi auren ita saudatu ta fara tarewa daga baya kuma ya aure na aisha bayan an dawo madina ita kuma ta tare da haka nana aisha ta ce matarsa ta uku ah, nana sauda ita ce ta biyu khadija ita ce ta ɗaya sannan bayan nan muka yi magana akan haƙuri da aka yi ta fuskanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji da'ifa zai musu wa'azi da'if garin nan mai daɗin gaske gari ne da gidajensu na sama ma ko AC ba a sawa saboda daɗin garin ba a sa AC ba fanka ba AC iskar duniya kawace Allah ya saki ta ishe kamala ba da bukatan fifita ba sauro ba kaza ga kayan marmari ga duwatsu ga gurin shakatawa iri-iri a ta'if to amma da farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je suka ki karban musulunci kuma suka ba yara duwatsu suka ce su ta jifansa annabi fa kai ta jifansa da ya dawo cikin damuwa ga jini ga kaza aka turo mala'ika jibril da wani mala'ika shi mala'ikan sarrafa dutse yake yadda kake sarrafa cingan wa alanna lahul hadid to shi wannan mala'ikan yadda kake daukan takarda ka jefa haka yake daukan dala da goron dutse ya jifa da su aka ce an turo shi duk waɗannan mutanen da suka yi wannan cin mutunci suka yi wannan batanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a jefa musu dutse da su mutu ya ce a'a annabi ai wa'azi yake so yake a tuba kuma yazo yana kashe mutane wa zai tuba sai saboda haka kyale su Allah zai shirye su sai ga mutanen da'if sun zo sun musulunta sun wa musulunci kariya mutanen makka suka musulunta suka ba musulunci kariya dama su ne manyan birane a hijaz makka da madina da da'if da kun ga haƙurin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da kuma koyar da mu da ya haifar da alheri babba to sannan muka faɗi yadda ƙabilu da ɗaiɗaikun mutane suka yi ta zuwa suna karɓar musulunci a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma muka faɗi a zuwan manzon Allah Isra'i da Mi'raji wanda kuma ana cikin rigima da Qurayshawa sai Allah ya kira annabi ya je ya karɓo sallah duk ragowar ibadu sauko da su ake yi amma ita sallah sai aka ce a je a karɓo saboda mahimmancin sallah a je a karɓo ta ya yi isra'i zuwa baitul maqdis ya yi mi'raji zuwa sama subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa allazi barakana hawlahu daga nan ya yi mi'raji zuwa sama har saman bakwai auha ila abdihi ma auha ma ka zabal fu'adu mara to wannan shine abin da ya faru daga nan kuma sai aka yi bai'atul aqaba al-ula mutanen madina suka suka musulunta suka wa annabi caffa sannan annabi alaihi salatu wasalam ya aika ambasidan farko zuwa madina mus'ab bin umair al-abdari ya ya wakilci annabi sallallahu alaihi ya fara koyar da qur'ani to nan ne musulunci ya fara yaduwa a madina to sannan kuma aka yi bai'atu thaniya annabi alaihi salatu wasalam ya karbi caffa su ta biyu daga nan kuma suka je suka yi ta shirye-shiryen yadda annabi alaihi salatu wasalam zai koma madina shine muka bayani a wannan nukuta daga nan sai shirye-shiryen hijira muka yi bayani akan yadda ƙuraishawa suka yi taro a wani babban zaure nasu da suke kiransa darun nadwa na gidan abdullahi bin juda'an duk wani babba abin za a yanke nan ne kamar ka ce barlaman ko ka ce majalisa nan ake zuwa a yanke ku suka taru cewa wannan abin fa yana cin su kaɗan kaɗan mutane sai musulunta suke wani babansa ya musulunta wani dansa ya musulunta wani matarsa ta musulunta wani bawansa ya musulunta to kuma wani kaninsa ya musulunta to kuma suna farko a kashe shi kawai shi kenan in an kashe shi kaga an daina wa'azi, na biyu a kore shi na uku kuma a ɗaure shi shawara ta ta ta ƙarfi karfi su zo su kwanto shi da haka wannan ba shawara ba ce aka ce a kore a ce a ah, to mutumin da yake wa'azi a nan ya dame ku in kuka kore shi ai zuwa zai yi wa'azi a wani guri in suka musulunta kuma zai tattaro su ya zo iyake ku me ya kamata ai suka ce a kashe shi don an kashe shi kuma danginsa za su taru su ce ai bisu yadda a kashe musu dan uwa ba ta ka ce a ai masa kisa irin na tarayya a yi sojojin karo karo kowace kabila ta ba da mutum ɗaya. mutum ɗayan nan su za su sojojin taron dangi ko karo karo su za su je su ta'addancin sai ya zama kowace kabila tana da hannu wajen kashe shi shi kuma kabila ɗaya yake da ita kuma kabilu sun haɗu da yawa sun kashe shi da kan an tashi ba za su iya yaƙi da kowa ba ƙarshe za su yadda a ba su diya ta raƙumi guda ɗari sai a kau da magana su ko raƙumi ɗari ma ɗari sau ɗari za a bayar inda za a daina wa'azi su za su bayar wa'azin ne ba sa so akwai wani saboda sun damu sun damu sai annabi ya daina wa'azi sun zo da tayin kuɗi bai yadda ba tayin mulki bai yadda ba tayin mata bai yadda ba kai har zuwa suka yi suka ɗauko wani mai bada magani wai kowa zo ya masa magani wani mutum ya zo ya ce ya sallama ya ce na ji ana ta cewa kai mahaukaci ne to na zo in maka addu'a ko Allah zai sa ka warke annabi alaihi salatu ya ce masa inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'in har karshe ta mutum ya ce ah, to ai ni ne mahaukacin ma ni za a ba roƙa ba kai ba ya musulunta suka yi suka ta ɓata masu suna a gari ɗan kaza ne ɗan kaza ne ɗan kaza ne duk da haka kuma sai da wani ya zo dufail bin na ad-dausi ya karɓi musulunci a wannan yanayi. sannan suka yi wani hauka kuma wanda wannan hauka za ka kira shi tunda hankali ya gushe suka yi suka ɗauko wani yaro kyakkyawa a cikin 'ya'yansu ko suka samu abu talib kafin ya rasu abu talib ga ɗanmu mun baka ka bamu naka mu kashe ka ga ɗa da ɗa mun biya ka da wannan sai ce amma ban taɓa ganin mahaukata irin ku ba ku bani ɗanku, ku rene shi in baku na ku kashe yanzu mutum ne ya sallama ya ce masa ga ɗanka ya baka ka bashi nasa ya kashe ai raina ba hankali yake kai ka ciyar da nasa shi kuma ya kashe ma naka to ina hauka ne ai ba a haka to saboda sun haukace suna son lalle sai sun aiwatar ba ƙarshe dai suka shirya ai ta'addanci ai ta'addanci aka shirya ran alhamis cewa aje da daddare a kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gidansa a ɗakinsa a kan gadansa Allah ya masa wahayi cewa kada ya kwana a daren a kan gadon nasa a gidan nasa ya bar gidan amma saboda kada su bi shi kafin ya nisa a sa Ali bin Abi Talib ya kwanta a kan gadon ya ja bargon annabi ya kwanta don su tabbatar yana nan kwance tunda sai tsakar dare suke so sai kafa ta ɗauke sannan za su zo su haɗa wukaken su gaba ɗaya ko ta kuban su su caka masa gaba ɗaya don kowa ya zama yana da hannu a wajen kashe shi ya tafi gidan yana bakar suka shirya suka tafi garu thaur garu thaur garu thaur yanzu ba hanyar madina ne sai kaya haka kama za ka tafi jidda a nan garu thaur yake saboda batar batar da hanya da sun ba hanyar madina kai tsaye za a iya zuwa a tarar da su amma sai suka yi hanyar jidda suka je suka fake a nan sai da nema ya lafa bayan kwana uku alhamis juma'a asabar lahadi sai litinin da safe sannan suka kama hanyar madina ita ma taɓa rauniya hanya sai da suka ɗauki wani mutum suka biya shi kuɗi sunansa abdullahi bin urakitun laisi ko daili suka biya shi kuɗi cewa ya san barauniya hanya ya bi da su ya kai su ba tare da an gane ba amma yanzu ne ka ce kana son ka je zaria amma ba ta wannan hanyar ba kaga sai ka nemi ƙwararre ce to abinda za mu yi hanyar wudin ana zuwa zaria ta hanyar wudin ko baka sani ba na ko ya ce mai hanyar madubi duk ko ta yana za a kai ka zaria na to ai sai abu da kai ta funtuwa hukuma na a zagaya da kai a zagayo da kai ta cikin ƙauyukan nan ta wacin duwatsu a kai ka a kai ka inda to haka suka yi so ba za su bi hanya dare batun da an sassa um, a masu tsaro a hanyar to shine wannan mutumin shi ya kware wajen sanin hanya suka biya shi kuma ba musulmi bane amma yana da amana kun ana samun musulmi mara amana kuma a samu wanda ba musulmi ba da amana sai ka sha mamaki musulmi ya cuce ka kuma wanda ba musulmi bai cuce ka ba ita amana sifa ce da kowa ma zai iya zama yana da ita ga musulmi yana sallah amma ba shi da imana ga wani kafiri baya sallah amma kuma baya cin amana to in aka zo harka amana wa za a ba musulmi ya ci amana <laughs> in aka zo harkar sallah sai a sa musulmi amma amana ake nema zalla ya ɗauki wanda ba musulmi ba tunda amana ake nema kuma yana da ita in an zo harkar to ai musulmin ya hada ya fa ai ga sallah ga amana shi kuma wancan ga kafirci ga amana wannan kuma ga sallah ga rashin amana sai a raba ma hankali in sallah za a yi kaga ba za a dauko kafiri ba sai a sa musulmin da ba shi da amana amma sallah za a yi sai a sa shi a gaba to wannan shine ta wannan bangaren to sannan dai muna muraja'a ne saboda an dade ba a karatun ba don a sa kan abin da za a dora sannan annabi alaihi salatu wassalam bayan an je kashe shin ba a same shi ba ya tafi gidan sayyidina abubakar daga nan suka tafi garu saur daga nan kuma tafiya ta tafiya har suka kama hanya suka tafi madina annabi alaihi salatu wasalam yana isa madina ya gina wani masallaci a wani guri da ake kira kuba yanzu kuba kilomita 20 ne daga masallacin annabi zuwa kuba daga nan kuma daga maka in ka hau mota sai ka tafi kilomita 400 sannan za ka je kuba daga kuma kuma kilomita 20 zuwa masallacin annabi alaihi salatu wasalam to wannan gurin wata unguwa ce da annabi ya sauka alaihi salatu wasalam sai ya gina musu masallaci shine masallacin quba wanda hadisi ya zo a cikin sunan na ibnu maja in kai alwala daga gidanka in ka je madina ziyara cikin guraren da ake ziyara akwai masjidi quba kai alwala daga masaukinka ka je nan kai sallah raka'a biyu Allah zai baka ladan umara ba umara kai ba amma za a rubuta maka lada a littafin ka kai umara ka san Allah yana da wata falala sai kai wani aiki ba aikin haji bane amma sai a ce ladansa daidai da aikin haji sai kai wani aiki ba umara bane sai a ce ladansa daidai da umara sai kai wani aiki ba kaza bane sai a ce amma za a baka ladan kaza ko ladan wanda ya iri kaza to wannan dan a kwadaitar da mutum ne ya yawaita wa kansa ayyukan alheri sannan annabi alayhi salatu wassalam ya gina masallaci bayan ya isa cikin garin madina ya gina masallaci wanda mun ce an siyi filin ne a hannun wasu yara marayu aka gina masallacin annabi alaihi salatu wassalam daga nan ne abubuwa suka fara sai kuma baki da yan gari annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa ware matsalar baki da yan gari malam duk duniya ba taba samun wanda ya ware matsalar baki da yan gari ba irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so waɗannan sun biyo shi daga garuruwa daban-daban sun musulunta sun biyo shi madina kuma madina akwai 'yan asalin garin ausu da khazraj akwai kuma yahudu ma banu kainuka banu nadir da banu quraiza annabi alayhi salatu wasalam sai ya hada yan uwantaka tsakanin musulmin kowane musulmi aka zo sai a ce to kai ga bako ya zo dauke shi ya zama dan uwanka kai ma dauki wannan a hada ku yan uwantaka an dauki wancan a hada ku yan uwantaka sai dinga har hada bibi uku uku bibi uku uku shikenan kafin ka ce mai bakin nan duk sun bace a cikin gari sannan an ce bakin su ne kuma baki man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim daifahu saboda sai ya zama sun ina ka taba jin an wannan in ba a cikin sahabbai ba to saboda haka sai aka ware matsalar baki da yan gari to mun faɗi wannan bangaren sannan kuma muka faɗi a yadda aka fara shirye-shiryen kafa sharuɗan zama a madina duk da ka zo ka tarar da gari da musulmi da waɗanda ba musulmi ba to sai an samar da wani abu na tsaka-tsaki wanda za a zauna a kansa so da sai aka samar da wani bunud ko wasiƙatu madina wani tsari da zai ba da dama na yarjejeniya tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba yadda za a zauna yadda za a yi kasuwanci yadda za a zauna ba faɗa ba rigima ba tsokana ba taimakon wani na waje ba munafunci ba haɗa kai da maki a yaƙi wannan sai da aka yi wannan wasiƙatu madina mun karanta wasiƙar da abin da ta ƙunsa na sharuɗan zama tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba na yahudu da kuma sauransu sannan muka faɗi a yadda aka fara ya kukuwa saboda ƙuraishi sun fara kawo hari madina sannan suka samu wani babban jigo a madina munafiki abdullahi bin ubay bin salul wanda shi ya musulunta rabi a zuciyarsa kafiri a fuskarsa musulmi to da sai ya zama shi yake ɗauko information daga cikin musulmi yana aika ma ƙwarai shawa da yahudawa to daga na aka samu ɓangare na uku su ne jam'iyyar munafukai wanda suke la ilaha ula'i wa la ilaha ula daga nan ne kuma sai Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ana ta kawo musu hari umarnin aje a yaki a kare kai uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu daga nan ayin waƙuƙuwa suka faru zuwa yakin badar mun yi bayani dogon bayani akan yakin badar da auban da ya biyo baya bayan yakin badar muka yi bayani akan yaƙuƙuwan da suke tsakanin badar har zuwa uhud to a yakin uhudu nan ne muke cikin yakin uhudu a wancan lokacin sai muka yi hutu ko to yanzu nan gudun ne za mu za mu tashi insha Allah ta'ala galdatu arrumati alfazi'ati nan ne ko galdatu rumat alfazi'a wato kuskure mai ban tsoro da waɗanda annabi alaihi salatu ya ɗora su akan dutse in ku manta ba mun ce annabi alaihi salatu wasalam ya zaɓo mutum hamsin kafin a fara yakin uhud wanda yakin uhud mun ce an yi shi a shekara ta uku bayan hijira sannan kuma an yi shi sha biyar ga watan shawwal a ranar asabar da safe aka yakin to annabi alaihi salatu wasalam ya ga cewa kafiran sun ninka musulmi kusan kashi hudu domin su su dubu uku ne bangaren musulmi ko mu ɗari bakwai ne da dubu ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da ita munafukai suka janye mutum uku suka gudu sai zama saura mutum bakwai. to kaga dubu uku da bakwai aka ga wajen sun ninka su sau hudu to annabi alaihi salatu wasalam sai ya jingina bayansa a jikin dutsen uhud wanda ya zama musu kariya kamar ganuwa ta nan kuma ga wani gwalalo sai ya zama sun mun faɗi duk dabarun da suka yi suka tsare kansu kuma ya ɗauki mutum hamsin akwai wani jabal da ake kiransa jabalu ainaini wanda daga baki kansu jabal rumat annabi alaihi salatu wasalam yace sahabbai su hau kan dutsen nan su zauna ko sun ga muna nasara ko ana nasara da mu kasa sako domin quraisha da suka zo sun kasa bataliyar su hudu dama jagororin su hudu ne akwai abu sufyan akwai khalid bin walid akwai ikramat bin abi jahal akwai usman bin talha waɗannan su hudu su ne manyan jagororin da suka jagoranci yaƙin uhudu amma uku daga ciki sun musulunta daga baya mun ce abu abin nan ya musulunta khalid bin walid ya musulunta ikramatu bin abi jahil ya musulunta sannan abu sufyan ya musulunta sannan kuma muka faɗi mutum biyu da suka taka rawa wajen kashe hamza akwai jubairu bin mut'im wanda aka kashe dan uwansa a bin adi domai atu bin adi domai atu bin adi shine hamza ya kashe shi a badar shi kuma ya kira wahash ya ce masa in ka kashe hamza zan yanta ka shi kuma wahashi dan habasha ne dan ethiopia ne sana'arsa shine koyar da jifa da mashi kuma saboda kwarewarsa in kai haka da hannunka in wahashi ya jefo eh, mashi zai iya wucewa tana saboda kwarewa to sai ya ce masa to kai na ga kwararre ne wajen iya sukan mutane to zan baka yancinka in ka kashe hamza ita kuma hindu ta ce za ta ba shi awarwaranta na gwal in ya kashe hamza ita kuma abin da yasa take so a kashe hamza so akwai utubatu bin rabi'a akwai sheba bin rabi'a akwai walid bin utubatu bin rabi'a utubatu bin rabi'a shine baban hindu isa ake kiranta hindu bintu utuba to an kashe babanta da ya haife ta a yakin badar akwai dan uwanta da suke uwa ɗaya ubala ɗaya walidu bin utbat bin rabi'a shi ma an kashe shi a badar akwai wan babanta shaibatu bin rabi'a uh, shi ma an kashe shi a badar wannan yasa kuma bi daga ciki hamza ne ya kashe su shi yasa da aka ce za a kashe hamza ta ji labari ita ma ta ce za ta bada gudunmawa na gwalagwalai ga wanda ya kashe hamza don sai ya zama wahashi abin da ya fito da shi yaƙi abu biyu ne abu ɗaya ne tak ya kashe hamza ya samu yancinsa sannan kuma ga alkawarin maƙudan kuɗi da aka za a bashi kuma za a yanta shi da kuma da ya kashe hamza mun faɗi ta inda ya saka wa hamza mashin da inda ya ratsa ya huda nan tsakanin ƙasan cikinsa ya bullo ta baya har ma ya ciki a jikin ƙasa duk mun faɗi wannan a darussanmu na baya so da haka daga nan shi kuma ya ji aka bashi yancinsa ita kuma ta bashi gwalagwalanta daga nan kuma daga baya zo ya musulunta dan da guduwa ya da ya ji an ce musulunci ya yi ƙarfi kowa yana musulunta shi sai ya gudu ya tafi ɗa'ib ya je ɓuya mutanen ɗa'ib ɗin da ya buya cikin cikinsu sai su ma suka zo za su musulunta suka ce ka ga wahashi ka daina wani ɓoye-ɓoye shi muhammadu alayhi salatu wassalam baya rama mugunta zai yafe ma ka je ka musulunta ya ce ai na shiga cikin musulmi za a yi ta nuna na ana ga wanda ya kashe hamza ga wanda ya kashe hamza ya ce duk da haka dai tun ka riga ka yi ba yadda za ka yi shine washi ya zo ya musulunta mun faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi kai ka kashe hamza ya ce eh ya kai ka kashe hamza ya masa bayani ya ce to da Allah ka daina zama a gabana muna haɗa ido da kai kaɗan kauce haka saboda in yana ganinsa zai dinga tunawa gashi kuma ya musulunta al ya jubu ma qablahu to shine wahshi da muka yi bayani to sai kuma muka yi bayani akan wato ita ma hindu daga baya ta musulunta a lokacin da aka yi wa makka ita ma ta musulunta to sannan muka tsallaka nan to abin da ya jawo rashin nasara dama Allah ya faɗa alƙur'ani sadaqakumullahu wa'adahu id tahussunahum tahussunahum kuna kakkashe su kenan bi izinihi da izinin Allah hatta iza shiltu. wa tanaza'atum fil amri wa asaitum min ba'da ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wannan dan abu da aka samu su waɗanda suke kan dutse da Allah ya ba da nasara aka kori kafiran suka gudu su kuma suna kan dutse sai suka sako kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko mun yi nasara ko an yi nasara da mu kafa ku sako amma da suka ga ana nasara sai suka saba wannan doka wasu daga cikinsu suka sako suka dinga ɗiban ganima saboda kafirin sun zo da gwalagwalai da kayan ado da suka ga wuta ta yi wuta suka fara zubarwa don duk wani abu mai nauyi in zaka gudu wurgar da shi kake don kada ya rage maka ya rage maka gudu to duk wani mai nauyi suka yi ta cirewa da takalmansu da hulunansu da manyan rigunansu da gwalagwalai kuma da za ka ga riga saboda tsabar kwalliya in an tashi yin maballai maballan ma na gwal ake yi kuma a lillika mata gwal a jiki a yi mata kwalliya da gwal to shi yasa sai ta yi nauyi to da an fafaro mutum da gudu sai cire babbar riga a wurgar saboda ta yi nauyi to shine muka yi bayanin cewa wa bainama kana al-jaishul islami as-sagiru yusajjilu marra ukhra nasaran sahiqan ala ahli makka lokacin da wannan bataliya ta musulmi yan kaɗan suna samun nasara a tabbatacciya akan mutanen makka wato suna yin nasara a wajen yaƙi lam yakun aqallu raw'a min nasarar da allazi sabatu yawm badar bai ma yi ƙasa da irin nasarar da suka samu a yaƙin badar ba dama a badar ai musulmi ba su da yawa su ɗari uku ne da goma sha uku kuma su dubu ɗaya musulmi suka yi nasara to nan ma suna dubu uku musulmi suna ɗari bakwai amma musulmi ne suka fara yin nasara a farko a waƙa'at fi min agalabiyyati fasilatin rumati a galda alfazi'a ha gani ƙallabatul wada'a tamaman sai su waɗannan mutum hamsin ƙarƙashin abdullahi bin jubair wanda aka ɗora su akan dutse cewa su tare mana baya in sun sako khalid bin walid yana da dokuna na mutum ɗari biyu da yake son ya zagayo a wa musulmai ƙawanya a yi musu ƙofar rago a sa su a tsakiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga wannan tsari da khalid yayi sai ya ce a tare mana baya kasu sako duk wanda ya zo zai wuce i izagayo ta bayan mu su buɗe masa wuta da kibbau tunda dama in an ce a bude maka wuta a da ana nufin a saka maka ruwan kibiya to mutum hamsin ne kuma sai da aka zaɓo su kowa ya kware a harbi so in sun harba kibiya hamsin da wuya talatin bata kashe mutum ba kuma mahaya dokin su ɗari biyu ne to kagan aka cilla musu kibiya hamsin aka sake cilla musu hamsin da an musu ruwan hamsin sau hudu sau biyar za ga kaɗan ya rage so Khalid bin Walid sai ya kifi ta gurin ya tsaya a baya ana ta yaƙi ya iya zo yana tunanin wannan shirin Inda ya karye waɗannan mutanen na kan dutsen in suka sako to ni zan zagayo mu sa musulmi a baya tunda ba su da yawa sai ku Allah ya jarabci musulmin da aka kora kafirai suna zubar da ganima suna guduwa sai kawai musulmi suka ce an gama yaƙi kuma annabi ya ce in muna nasara kar ku taimaka mana in mu ake nasara da mu kar ku taimaka mana ku ku zaman ku anan in suka ce an gama yaƙi da an yi nasara gashi har suna zubar da kayansu suna gudu kuma tutarsu ta faɗi ma an kuma manyan duk sun tarwatse sai suka sako suka fara tattara ganima shine minkum man yuridu duniya wa minkum man yuridu al duniya din shine ganimar da suka zo suna ɗiba sai Khalid bin Wali ya yi godiya cewa kofar da yake so ya shigo wannan gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya toshe masa da waɗannan mayaka su hamsin to ya samu kofa sai zagayo ta nan sai aka sa musulmi a tsakiya su suna bin waɗannan da gudu su kuma ana biyo su ta baya da gudu sai suka waga su a suke bin mu a baya sai suka ga wata bataliya ce to kaga dole ka tsaya su kuma waɗancan ana bin su da gudu da suka ji an tsaya suka wasu ga me yake faruwa sai suka ga ashe ta baya aka ci musu shine suka tsaya su ba sai suka jawo to sai aka yi musu haka aka yi musu kofar rago ta nan ta nan kun ji abin da ya jawo nasara ta juya a yakin uhud kamar yadda allah ta'ala ba mu basali a cikin alkur'ani inna lazina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani inna massa zallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afa anhu Allah ya ce ya yafe musu amma sun yi kuskure wa'addat ila ilhaqil khasa'ir al-fadiha bil muslimin wannan shi ya ba da dama aka yi wa musulmi babban asara aka yi musu asara sosai mutum saba'in da suke kwance a gurin badar din nan duk kashe su aka yi a wannan yakin wa kada ta kunu sababan fi makatalin nabi sallallahu alaihi wasallam sai da abin ya kai har jikin manzon Allah sallallahu alaihi an sa mutum goma su zama bodyguards na annabi sallallahu alaihi mutum goma nan babu wanda zai bari a taba manzon Allah sai in ba shi da rai rantsatsu ne cikin sahabban ma su goma aka ce to su zama duk inda manzo Allah sallallahu ya motsa waɗannan mutum goma suna tare da shi amma da wuta ta yi wuta ga goma wasu daga cin goma duk sun rasu ma saboda wani za a cillo kibiyoyi sai ya zo ya tare da jikinsa maimakon kibiyar ta taba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sa bayansa wani za ga bayansa kamar irin kaguwa ko beguwa din nan duk bayansa kibiya ta caccake saboda yana kokarin kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suka rasa hannayensu an kawo annabi sara ya sa hannu kamar abu dalha ya rasa hannunsa wajen kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka sai da aka karya annabi sallallahu alaihi wasallam hakori aka fasa masa kai saboda garin yadda gurin ya rikice ma hausa suka fara yada jita-jita cewa an kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ko an ce an kashe komanda a filin daga kowa ba gudu zai ba wannan magana sai ta karya zuciyar sahabbai to tuna ana yadawan kashe manzo Allah ya ce sai suka fara gudu shine Allah ya ce ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yudurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakiri Allah ya ce to ai muhammadu manzon Allah ne kuma manzanni da yawa sun gabace shi wasu sun rasu wasu kuma an kashe su to yanzu idan ya rasu ko aka kashe shi sai ku daina addini wannan aya ita ayar sai na abubakar ya karanta mutane lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati sai na umar ya ce duk wanda ya ce annabi ya yi wafati a bakacin kansa kai ka faɗa kuwa an ce a bakacin kanka kowa ya shiru sai da sai na abubakar ya zo daga sunhi ya zo ya zo ya buɗe fuska annabi sai tana sheki tana walwali tana kamshi ya sumbace shi ya ce ibta hayyan wa mayyitan ka ji daɗinka kana da ranka kaji ji daɗinka bayan ka wa Fati. sannan ya fito ya hau mumbari ya ce ayyuhan nas man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan mat wa man kana ya abudu allah fa inna allah hayyun la yamut sai mutane suka ce wa muhammadun illa rasulun muhammadu bai zama face manzo ne kad khala min qablihi rusul manzanni sun gabace shi afa in mata in ya rasu au kutila ko aka kashe shi in qalabtum sai ku juya ala aqabikum akan digadiganku wa man ƙalib wanda ya juya ala aqibai akan digadigansa falan yudurra Allah shi ba zai cuci Allah da koyi ba dan ka daina sallah sai kuma ka cuci Allah shi ne kanka ka cuta shi dama Allah sallah ba ta sa kafirci baya cutarsa kan ma kai kafirci ka ɗauka ka cuci Allah ko kai sallah ka ɗauka Allah ya amfana ba abin da yake amfana da shi wallahu ganiyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum wa man yakfur fa inna allaha ganiyun 'anil alamin so Allah baya bukata komai man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsahu wa kada takunu sababin fi maqatil nabi sallallahu alaihi wasallam wa aswa ala sum'atihim wannan kuma ta bar wani mummunan gurbi a bisa wato matsayinsu jinsu da jiji da kansu ya yi rauni wa alal haibatin lati kanu ya tamatta'una biha ba da badarin sannan wannan ya rushe kwarjinin da su kafirai suke ji na musulmi a kan badar so da ya faru a uhud ko ba a yi nasara ba dama kuma alharbu sijal e, yaƙi kamar jan guga ne ka ja wani ya ja yaumin lana wa yaumin alaina yau mai nasara gobe a yi nasara da mu so ba wani ba wani abu bane amma duk da haka ba daɗi laqad aslafna nususal awamir shadidati lati asdaraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila haula rumati a baya mun yi magana cewa annabi alaihi salatu wasallam ya bada umarni cewa ka a kuskura a sako da kan dutse amma suka sako bilzumihim mawqifihim min al-jabali ya ce su zauna akan dutse fi kulli halin minan nasari aw hazimati ko nasara ake ko ba a nasara kasu sako walakin ala hazi hazihi awamirin mushaddada tare da wannan umarni da ya ba su mai karfi lamma ra'a haula rumat an muslimina yantahibuna ganaim al-adu da suka ga musulmi suna kwasar ganima galabat alaihim atharatun min hubbid duniya sai wani dan sha'awa na fifita rayuwar duniya eh, ya rinjaye su faƙara ba wani libadin alganimatar ganimata a ji a ganima dama an ce duk inda ka ga musulmi sun fada a duniya kwaɗayi ne tun farkon duniya zuwa ƙarshe ta duk da ka ga musulmi ba su yi nasara komai ba to kwaɗayi ne Shi ne kwaɗayin mulki kwaɗayin kuɗi duk inda ga mutum ya faɗi kwaɗayi yake kai shi ƙasa ya zubar da darajarsa ya zubar da ƙimarsa ya zubar da mutuncinsa ya zubar da ƙuri'arsa ya zubar da matsayinsa to kwaɗayi ne kana da kwaɗayi ba abinda ba za a baka kai maka amma ka zama ba na siyawa ba ne kai ba na tayawa ba ne ka zama mai daraja mai mutunci mai kima to kowa zai ga daraja ka amma ka zama na siyawa to shikenan daraja ka ta faɗi duk da aka duba dauloli guda talatin aka yi a tarihin musulunci kowace daula yanzu babu tsayayya ko kwaya ɗaya a duniya duk sun faɗi duka sirrin faduwar daulolin nan da aka yi nazari gaba ɗaya shine kwasar ganima ya jawo faduwarsu wannan abin da ya faru a badar shi ya ta maimaituwa Allah ya ba ku nasara ya ba ku ƙasa maimakon ku bauta wa Allah ku kafa addini sai ku bige da sharholiya sai a bige da san duniya da gine-gine da jin daɗi da waye sai daga nan sai jiki ya yi laushi sai azama ta mutu shikenan sai san duniya ya maye gurbi shikenan sai a bude gidan kallo da gidan caca da gidan kaza da gidan karuwai da gidan giya duk sha'awa kaga daga nan sai ruhin addini ya mutu san Allah ya rauni san annabi ya rauni san musulunci ya rauni shikenan sai fasikanci ya samu gindin zama shikenan sai kaga addini ya yi laushi to kowa ya zo sai ya ƙara samu kawai dama mun kashe kanmu su ƙara samu kawai za to wannan shine sirrin bisa Allah ta'ala a farko za ku ga da aka zo yakin hunain musulmi suna da yawa amma Allah bai ba su nasara ba mun san dalili duk inda musulmi suke nasara su ne kaɗan to in kai ɗan kaɗan ne ga imani ga san Allah ga yawan addu'a ga dagewa sai Allah ya baka nasara amma da aka zo yakin hunain suka duba suka ga musulmi sun fi yawa suka ce a yau kawai ai mun gama da su ma kawai wanda ai ba ma sai an yi wata addu'a ba iz a'jabatkum kasaratukum a'jabatkum Shi shine mas'alar kawai a ajabatkum katharatukum sai me faru falam an ankum shay'a ba abin da ya tsina na muku yawan naku saboda yawan taron tsintsiya ba shara ne wa daqat alaykum al-ardu bima rahbat duk da faɗin kasan nan sai da ta yi muku kunci dama kuncin kasa ai ba daga ba ne. daga zuciyarka ne in aka takura ka aka sama bakin ciki zai ga mutum yana ko rata ya kai da zan yi ne wani ya waya ce akara makalla abin duniya ya min zafi har na fara tunanin kashe kaina ta haka kawai me za ka wani kashe kanka abin duniya ma zafi ba sai kai gaba ba me wani wani ka kashe kanka in banda shirme in ka kashe kanka to kuma sai abin duniya ya daina damun ka sai kuma ka je ka tare da abin lahira kuma ya dame ka kuma kashe kai ba karama abu bane na ga rashin tunani ne da rashin lissafi to Allah ya ce wa daqat alaikum al-ardu bima rahuban thumma wallaitum mudbirina duk da yawan na naku sai da kuka gudu Allah baya son takama da fankama da isa da sharholiya baya ba irin waɗannan nasara za ka ga baka yi nasara a kasuwanci ba baka yi nasara a siyasa ba baka yi nasara a bokon ba kowane bangare baka yi nasara ba saboda ba abin da kake yin bi jiddi wal ijtihad kawai kana ganin yawa to yawan ku in ba kwa karatu ba ku da tarbiyya ba kwa sana'a mai amfanin yawa ka ya goma amma ba mai sana'a kirki duk kai kake ci da su in ka faɗi ka mutu duk taro ya za ka koya musu sana'a ka sa su a makaranta ka sa kowa ya dage Ka ce ka ga yawan ya muku amfani wancan ya kawo biyar wancan ya kawo goma wancan ya kawo hudu wancan ya kawo uku wancan yana aiki a can sai ka ga wannan yawan ya yi amfani shi na lace iz a'ajabatkum kasaratukum amma falam tuguna ankum shay'a to shi ne mala yake gaya mana anan zahara ashabukum fama tantazirun suka ce mutanenku sun yi nasara mai kuke jira amma qa'iduhum abdullah bin jubair wanda annabi ya sa musu jagora komanda sun tafi can waltahaqu bi sawadil jaysh suka je suka hadu da mafi yawan bataliya li kuhu fi jam'il ganaim don su yi tarayya da sojan tattara ganima wa haka za khalat zuhurul muslimina wanda yasa bayan musulmi ya zama ba kowa walam yabqa fiha illa ibn jubair wa tis'atu aw aqallu min ashabihi sai ya rage saura mutum tara ko mutum goma suka rage wanda ko ba za su iya tunkarar mutum ɗari biyu ba waltazamu mawaqifahum suka tsaya inda suke musammimi na alal baka suka dage suka cije cewa sun tsaya ko me zai faru ya faru hatta yu'zana lahum ba yubadu ko dai annabi sallallahu alaihi wasallam ce su sako ko kuma a kashe su aka kashe su su goma gaba ɗayan su ba su ba gurin ba ragowar arba'in kuma suka fada cikin wato wani abu ma bayan bayan wata jaraba ta biyu da Allah ya musulmi a gurin bayan an sa su a tsakiya kura ta turne sai kowa kasa gane dan uwansa ko sai mutum ya kama tsara dan uwansa har ya kashe shi akwai a huzaifatul yaman kafu ne kawai sun ga yayi kura suka haushi da tsara shi kuma yan yango na babana ne babana ne babana ne na an kashe shi da ya zo a akan gawa ya da musulmi da takumba ya ce babana kuka kashe amma Allah ya fi muku Allah ya muku gafara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sai an biya ka diya da an kashe ma baba bisa kuskure ya dauko raƙumi ɗari ya bashi bayan an gama yaki shi kuma ya ce a raba mutane sadaka shi ba zai karɓa shi wannan ya sa ya ƙara yin kima a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya matso da shi kusa har ya zama ciki yana cikin waɗanda suke wato na kusa kusa waɗanda ake gaya musu wani sirri ya taso a wanda ake yi to wannan shine a muhimmin bayani game da wani sosai jeshin islami khalid bin walid ya shirya yadda za a yi wa musulmi kawanya nan za mu tashi mu ji yadda suka wa musulmi kawanya har aka kashe sahabbai guda saba'in wanda shine mafi munin yaƙi da aka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wanda manyan sahabbai suka faɗi har yau ana zuwa ana ziyarar sun an je madina cikin gurin da ake ziyara ana zuwa a yi musu addu'a waɗannan cewa rayuwarsu da suka bayar suka tare musulunci a nan da daga nan musulunci zai tsaya ba zai zo najeriya ba ba zai ma watsa a duniya ba amma wannan tare shi da suka yi a nan suka hana a kashe annabi sallallahu alaihi to shine dalilin da yasa musulunci ya zo mana hannan to shi yasa an ka je madina sai ka je kai musu addu'a ce allahumma gafir li ahli badr ah, li ahli uhud allah kai musu gafara warhamhu assalamu alaikum mu'minin wa inna insha allah bikum lahiqun kai musu addu'a kuma ka dau darasi akan cewa duk waɗannan mutanen gabaki ɗaya kashe su aka yi saboda Allah wani ma gunduwa gunduwa aka yi da shi wani ma ba a gane shi ba sai da ɗan yatsansa to Allah ya samu dace